a ranar biyu ga watan satumba shekara ta 2023 da misalin karfe goma da rabi na dare a rundunar 'yan sanda reshen jihar katsina ta samu wani bayanan na sirri bayani akan wannan bawan allah da kuke gani mai suna ibrahim abdullahi wanda aka fi sani da dogo mai kimanin shekaru 35 da haihuwa wanda ke zaune a garin sabon garin dumburawa da ke a karamar hukumar batsari bisa zargin shi na safarar makamai ga barayin daji a yayin samun wannan bayani na sirri ba tare da bata lokaci ba jami'anmu suka ba zama aiki inda suka yi nasarar cika hannu da wannan bawan allah binciken da aka gudanar muka yi nasarar wato ina harsasai da kuke gani a nan guda ɗari hudu da kuma hudu a yayin bayani har ila yau ya yi bayani inda ya amsa wannan zargi da ake mai kuma ya faɗa cewa ya je har garin wukari da ke jihar taraba tare da wani wanda ake kira da yakuba wanda aka fi sani da dan kwandago da ke zaune a karamar hukumar ƙanƙara jihar katsina inda suka samu wani salisu a can garin wukari kuma ya ba su wannan harsasai kamar yadda kuke gani domin su kawo su shiga ma na barayi na daji da wannan harsashe a an ce magana a bakin mai shi ta fi daɗi malam ya sunanka daga muryarka ibrahim abdullahi ibrahim abdullahi shekara kana 35 35 na kake zaune sabon garin dumbura mutum ba gari ba mu jin tsoro ke sabon garin dumbura yammacin ba tsari to ga ka a hannun rundunar yan sanda reshen jihar katsina abin ne daga allah kuma da sa kai matso gaba kaɗan saboda mu haga allah kace abu ne daga mu dai haga allah duk karkar mu kowa san da muke ga mutane nace mun sani kowa ya sani kowa ya sani kowa ya sani yadda muke zaune ga mutane an tada ni an ban waya an gama da wani mutum an ce in tada shi kankara na je muka tada ta shi gidan falwaya muka wuce muka je an so sako ga salisu daga can kai ya zo kawo mu shi na da ya kawo mu shi muka rike ya rike ce kashi na muka mota muka can muka zo wuri daya ya ta shan shayi ya bar nan ya ce mashi mu ce mashi mutahi mutai tare ce ya ce a hantsa a nan kwanta sai suka tafi sai ta ya shawo shayi sai dawo lokacin da zaka dawo wanda mutane sun kama a farkon bayaninka ka ce aka aike ku wani ne ya aike ku yusufa ya aike mu yusufa yusufa shi waye yusufa yusufa can yake yammacin mu yammacin ku me sana'ar yusufa farawo ne farawo ne ka sani mun Allah na sani na sani saboda na masa laifi wannan daurin na sani hagga Allah hagga Allah na sani da kuka je an so wannan sako da kuka je an so wannan sako mm. ka san sakon me kaje amsowa wallahi tallahi wallahi tallahi ban sani to me yasa ba bani ga hannuna ba na da Allah sai da suka zo kwance su gabana ne kalmar shahada suka ce na san ce wallahi tallahi ban sani duk iya abin da za su yi suka yi bakin gona ikon su kuma san tausaya mani wannan daurin na sani saboda gona ta na da wanda halice na Allah na da Allah haka Allah kuma kowa ya sani karkaran mu duka duk jami'an da ke zuwa da masan ba mu da yanci sai wajen Allah malam ka ce wannan wanda ake kaki ne ma yana da wani kawo na hannu kai wannan wannan wannan ba shi ne ɗaure ka gwanda hannu na kayyar rubutu wallahi wallahi shi ne na gwanda hannu shi kai ka hidi ai ba ni da kake hmm. haka ne ko hmm. to kuma har ka yadda tunda ka san cutar da kuma haka da kai yi kira kai a cikin akwai dalili ka gane ka gane ce ban zuwa ina ce ban zuwa na hasa dama in gidanmu bala'i ko in gabta nan garinmu duk tashin hankalin ya faru garin mu kamar ni na jashi ni dai na tafi kawai na dogara ga Allah to yanzu akwai dalili in na kai masa rahoton sai yiwa zai magani amma kuma ko da an je garin da jami'an tsaro ni nisa da zamani da garin da toyi da toyi garin gaba daya am dogo na yi na dawo saboda tsoho na ki tafiya dogo yanzu wannan harsasai da kai kokarin yin safara ka kai ma shi wannan barawun daji kana ganin zai haifar muku da zaman lafiya a nan gurin ni na sani ko da cewa mu tafi dama na tabbata haka lasan ba zaman lafiya bane in na ce ban zuwa ba zaman lafiya bane amma ina roƙon kuma kana da masaniya cewa safarar makamai ya saba abin da ka sa ba har ga Allah da halicce ni ni dai musulmi ne ku musulmi ne idan na sani dan ce ga uwata to mun gode dogo